A game da abin da ya shafi aikata ta'addanci a yanar gizo a wani lokaci ana maganar kungiyar masu hada baki aikata wata banna a bisa hanyar sadarwa na zamani. Koya matsayin wannan laifin yake? Da farko dai lokacin da mutum ya yi niyyar haɗa kai ko da baya da incin yin haka da wata kungiya ko kuma wani gungun jama'a don aikata miyagun ayyuka kan kafofin sadarwa na zamani Facebook ko WhatsApp ko kuma ya yi amfani da wasu mugayen kalamai ko wasu zage zage a takaice dai duk wani batanci da wasu ke yi kan yawo ko messenger wanda aka saba gani A cikin wani yanayi ne ake iya cewa laifin haɗa baki da ƙungiyar ɓata gari ta kafar yanar gizo ya tabbata? Don laifin haɗa kai da ɓata gari kan yanar gizo ya tabbata sai in ɓata garin sun kasance masu yawa. Na biyu kuma sai in laifin ko zagin ya wakana kan yanar gizo ne ko kuma kun yi amfani da wata kafar don tozarta mutum kamar yadda muka faɗa kan Yahoo ko Messenger. Waɗanne mutane ne laifin aikata ta'addanci a yanar yanar gizo ya shafa. A takaice masu amfani da kafofin yanar gizo Yahoo ko Messenger da muka bayyana masu amfani da Facebook da waɗanda suka kirkira gungun WhatsApp ko Facebook mutane suka shiga suka rinka zage-zage suna kabilanci ana raba kawunan jama'a to duk wanda ya kirkiro gungun WhatsApp kawai don ya da hankalin al'umma ya sa su rikici ko kuma gungun naku baya da wata manufa sai ya ƙarya to in babban alkali ya damke ku za ku iya yin zaman kaso na shekaru biyar zuwa ƙasa da shekaru goma tare da biyan diyar da za ta iya kai miliyon ɗari na sefa saboda laihin naku ya yi muni. Waɗanne laifuffuka ne abin ya shafa? Da farko dai wa'inda ke bata kafar yanar gizo mutane ko na kamfani ko kuma wa'inda ke tozarta su ta hanyar yahoo ko messenger da babban laihi na zagi ko kuma baƙaƙen maganganu da yin amfani da hoton mutum da bayyana shi ba tare da sanin shi ba dukkan wannan laifuffuka idan kuka taro kan yanar gizo kuka watsa su karamin hukuncin ku shine zaman kaso na shekaru goma ku kiyaye shiga gungu ko kuma kungiyar da ake batanci ko da ba a nemi shawarar ku ba idan kun ga an saka ku ku huta take yanke